فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون in ba ku zo min da shi ba to ya bayyana cewa ƙarya kuke yi da kuka ce kuna da wani ɗan uwa wanda baban ku ɗaya kuma ba zan sake auna muku abinci ba kuma kar ku ƙara zuwa kusa da garina